Au revoir. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi da yau laraba 12 ga watan afrilun shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar 'yan kasuwa a yankin gwandar na jihar adamawan kamaru sun shirya wata kasuwa ga musulmi masu azumi don su samu kayan masarufi akan farashi mai ra'usa. Muna kuma ɗauke da shirin ciwon ya mace da Aisha Ma'azu za ta gabatar. Akwai kuma shirin jaridun Kamaru da Muhammad Awal Garba zai kawo muku sai kuma mu na watan Ramadana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mutane akalla hamsin ne aka kashe a yankin tsakiyar ƙasar miyamar ajiya talata. a wani harin jirgin sama da sojoji suka kai kan wasu masu halarta wani taro na masu adawa da mulkin soja a kasar a cewar kafafen yada labarai da 'yan kungiyar fafutuka na kasar sashen burma na bbc da radio free asia da tashar labarai ta irwadi sun rawaito cewa tsakanin mutane hamsin zuwa ɗari ciki har da fararen hula sun mutu a harin suna masu danganta adadin da abin da suka jiyo daga mazauna yankin sagain kamfanin dillancin labarai na reuters bai iya tantance rahotannin nan take ba kuma mai magana da yawun sojojin da ke mulki bai amsa kiran wayar da aka yi masa ba domin neman karin bayani sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tir da al'amarin da kakkausar suka tare da yin kira da hukunta waɗanda suka aikata laifin in ji kakakinsa ya kara da cewa guterres na mai kara jaddada kiransa ga sojoji da su kawo karshen wannan tashin hankali kan al'ummar myanmar a duk faɗin ƙasar ƙungiyar taliban ta faɗa jiya talata cewa jami'an tsaronta sun kashe akalla mayaka takwas daga wata ƙungiyar 'yan adawa a arewacin afghanistan faɗan da aka yi a lardin farwan mai tazarar kilomita 120 arewa da kabul babban birnin kasar shine karan farko da aka gwabza tsakanin dakarun taliban da mayakan nrf cikin watanni akmal amiri babban kwamandan kungiyar national resistance front ko nrf na daga cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai a maɓoyar 'yan adawa ji wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron afghanistan da ke ƙarƙashin ikon taliban sanarwar ta ci gaba da cewa mujahidan masarautar musulunci ba za su bari wata kungiya ko wani mutum ya yi barazana ga tsaro da rayuwa al'ummar mu ba tana mai amfani da sunan gwamnatin taliban a hukumance labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban yankin crimea da rasha ta nada ya faɗa a jiya talata cewa yankin na cikin shirin tunkara abin da ka iya zama wani harin mayar da martani na ukraine sarge aksinov ya shaidawa manema labarai cewa dakarun rasha a yankin crimea sun gina tsarin tsaro na zamani kuma suna da isassun dakaru da kayan aiki don dakile yiwuwa harin ukraine bayan watanni sha uku na yaƙi biyu bayan mamayar rasha ya ce ba za mu iya raina abokan gaba ba amma za mu iya cewa a shirye muke wajen kai hari kuma ba za mu yi wani bala'i ba Kalaman nasa sun zo ne kwanaki kaɗan bayan shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada aniyar Kiev ta sake kwato wannan yanki na tekun Bahar al-Aswad da Rasha ta kwace daga Ukraine ba bisa ka'ida ba a shekarar 2014. An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar kungiyar 'yan kasuwa ta yankin Gwandare a jihar Adamawan Kamaru ta buɗe wata kasuwa ga musulmi masu azumi domin samun kayan masarufi akan farashi mai ra'usa duba da yadda ake fama da tsadar rayuwa a ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu Muhammad Rabiu ya haɗa mana akan haka. saboda watan ramadan gaba ɗaya lokaci ne mai buƙatar kayan abinci na yau da kullum kuma galibi yana tare da hauhawar farashin kaya ƙungiyar kasuwanci ta adamawa ta sake tsarinta ta hanyar tallata kayan masarufi Mr. Muhammadu Kavai ya kasance wakilin yankin. Sanu permet de Wata dama ne wato da muka ba ma musulmi da za su zo su sayi abinci da suke da bukata ba tare da wahala ba. Yin hakan zai taimaka mana wajen wato buge bakin tsanya na 'yan kasuwa da suke jiran wannan lokaci. Bayan wannan lokaci na azumin Ramadan, hukuma na iya bakin kokarinta saboda taimaka ma al'umma wajen gudanar da manya-manyan al'amuranta watan azumin ramadan wata dama ce da 'yan kasuwa ke amfani da ita domin cika aljifansu cette opération n'est pas née aujourd'hui nous l'avons toujours menée yau wata goma sha takwas kenan muka fara gabatar da irin wannan kasuwa ta baza koli domin taimaka ma al'umma su sayi kayan masarufi a farashi mai sauki amma kuma mun fi mayar da hankali a lokacin da al'umma take da bukatan sayan kayayyakin masarufi a kuma lokacin da wato 'yan kasuwa suke amfani da wannan daman domin ta da wato farashin kayayyakin communautés ont besoin de l'accompagnement des pouvoirs publics en ce qui concerne le panier de la ménagère. Abin da ke kwantar da hankalin mutane akan 'yan kasuwa da ba sa shakkan haɓaka farashi domin biyan bukatarsu. Nous sommes en train de mener une opération pour la Hukuma na iya bakin kokarinta domin wato kakaro wato kasuwanni waɗanda za su rinka taimaka ma al'umma kayan masarufi da sauki to kuma ba a rasa da yawa 'yan kasuwa da suke zuwa suna wato kafan angulu game da wannan al'amarin. Ba abin mamaki ba ne tashin kuɗin kayan masarufi masu saye sun zuba ma abin ne ido kawai. A cikin watan azumi mai albarka farashin kayayyaki na ci gaba da tashin goron zabi. A cewar masanin mamayar da kasar rasha ta yi ma kasar ukraine ya ƙara ta'azzara matsalar abinci a yankin kudu da hamadar sahara wanda hakan ya sa aka samu wahalar gudanar da azumin ramadan da aka fara tun makonni uku da suka gabata a lokacin buɗe baki musulmi na kokawa yau ya kada masara gobe masara ta kada shi farashin mai na shafar farashin kayayyaki don haka ya lalata yanayin mai yin azumi rasha da ukraine ne kan gaba wajen samar da hatsi a duniya musamman alkama rikicin da ke tsakanin kasashen biyu ya haifar da matsalan karancin abinci a duniya baki daya muhammadu rabiu Danba muryar amurka daga nan gaunar cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammad rabiu da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga babban da ci gaban labaran duniya Shugabar Taiwan Tsai ingwen ta yi Allah wadai da atisayin sojan da kasar Sin ta a mashigin tekun Taiwan. Tana mai faɗa a jiya talata cewa Sin bata nuna halin dattaku na wata babbar ƙasa a yankin Asiya ba. Atisayin da kasar Sin ta na tsawon kwanaki uku da kammala a ranar Litinin. Ramuwar gayya ce ga ganawar da Tsai ta yi da kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy a jihar California a makon da ya wuce. a wata ziyara da ta kai ga jami'an taiwan da na ƙawayenta da ba na hukuma ba a matsayina na shugabar ƙasa da wakiltar ƙasanmu a duniya ko ziyarar ƙasashe da muke ƙawance da su ko kuma na tsaya a amurka da ganawa da abokananmu na ƙasa da ƙasa kuma ba wai kawai an kwashe shekaru ana yin haka ba wannan shine abin da mutanen taiwan ke sa rai in ji tsaye a cikin wata sanarwa daga ƙarshe an yanke wa wata mata 'yar jihar california da ke amurka hukuncin ɗaurin shekaru hudu a gidan yari bisa samunta da laifin da ya shafi yunkurin da bai yi nasara ba na sace wata mai fashin baki a sashen farsha na muryar amurka mai suna masi alinajad a ranar juma'a da ta wuce ne wata kotun tarayya ta yanke hukunci ga nilufar bahadurifar eh, ba amurkiyar 'yar asalin kasar iran bisa samunta da laifin taimakawa da kuɗi wajen yunkurin yin garkuwa da wata mai sukar Iran kuma 'yar jarida Ali Najad wadda ke gudun hijira a Amurka. A watan Disamba ne dai Bahadur Rifar ta amsa laifin ta na haɗa baki da suka saba dokar ikon amfani da uzurin kare tattalin arzikin gaggawa ta duniya. alkalin ya ce ta hanyar yankewa Bahadur Rifar hukuncin ɗauri mai tsawo kotun na son ta aike da sako mai karfi don kashe guwar wasu da ka iya taimakawa iran wajen kaiwa masu suka amurka hari ƙarshen labaran duniyar kenan a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. To madalla da fata an shakata da wannan faifan. Yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. barka da hantsin wannan rana mu barka da kasancewa da ni aisha mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen hausa na muryar amurka to idan mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata akalla shirin ta karkata kan irin rawar da mata suka taka a zaben 2023 to yau za mu tashi akan bayanan aisha ta yadda tattaunawa kan ta kasance da malama hadiza muhammad da kuma malama aisha ibrahim wasu na ganin cewa zaben da aka yi an samu koma baya tun da matan da aka zaba ba su da yawa idan aka kwatanta da yawan mutanen da suka to suna neman ta. Koya a ce wasu da dama ba su samu makaman da suke nema ba amma abun farin ciki ne yadda zaki ga muna fitowa takara saboda in kika duba shekarun baya yawan matan da suka fito ba su kai yanzu ba to da alamu cewa shekaru na wucewa yawan matan da za su ke fitowa takara na da ɗuwa. to wani irin tasiri wa akan mata a gani na yadda abubuwa ke tafiya yadda mata ke jajircewa suke fitowa su tsaya neman takara wannan ya zan ce kusan jagoranta yan baya suke yi yan baya su to mutane da dama za su yi yunkurin fitowa ko da sun san cewa ba za a zaɓe su ba ko ba za su samu ba already an fara samun wannan karfin zuciyan za a yi kokari duk a ji a fito haka na dawo karki wace irin matsala kuma in ce wasu irin matsaloli rashin mata a madafun iko zai iya haifarwa ya zai haifar da matsaloli da yawa saboda kin ga mata iyayenmu ne gaba daya kuma mata suna da tosai fiye da maza idan mace ta samu mukami za ta taimaka ma al'umma sosai zai wuya a samu mace da ba ta da taimaka ma 'yan uwa ko mutane a waje zai wuya a sami irin wannan mutum saboda mace Allah ya yi ta da tausayi ne kuma ko me take yi tana kokari ta ga ta faranta ma dubu rai kafin ma ta faranta ma kanta so in mace ta samu mukami zai taimaka ma al'umma sosai za ta taimaka ma waɗanda suke da bukatu marayu waɗanda suke neman ci da sha waɗanda suke neman lafiya damuwanta kenan ai ko ma waɗanda ba su hau ba ki kula ki gani matan wanda suka hau matan waɗanda suke da mukami za ki ga abin da suke neman yi su taimaka ma waɗanda ba su da shi ba su da hali yawanci za ki ga hakan ne so idan mata suka samu irin wa'annan um, positions din za ki ga cewa suna taimaka ma mutane sosai kuma zai taimaka ya karfafa wasu matan na baya su ga cewa okay ina so in zama kaman wace to in zan zama kamar wace dole na yi kaza dole na yi kaza dole na yi kaza so kin gani ta sa ma uh, wani ko wata tunanin bari ta yi abu mai kyau ta samu mukami ita ma ta taimaka ma wasu ta yi suna irin nata. Me zaki dora malama Aisha? A fahimta ta ya rashin mata a madafan siyasa madafan ikon siyasa yana janyo matsaloli daban-daban wanda har yanzu manyan ma basu fahimta ba ko in ce ga baki ɗayan ma al'umma ba mu fahimta ba saboda akwai matsalolin da a al'umma ga baki ɗaya ake fuskanta wanda mace ce kurin za ta iya gano bakin zaren matsalan nan ta kawo ƙarshe. karshen shi misali zaki ga matasa marasa sana'a wasu zaki ga suna yawo akan titi wasu har sun fara fita a hayyacin su akan shaye-shaye ko wani abu wasu suna makaranta duk dai wahalan duniya ba hali a biya kuɗin makaranta uwa ce a gida ita kadai tana ci daga hannu baka hannu kwarya ita kadai ta san halin da take ciki sannan kuma ita kadai san me yake mata ciwo ita kadai ta san halin da 'ya'yanta ke ciki misali kuma yara zaki ga irin almajirai karamin yaro wanda bai wuci ya bar cinyar mahaifiyarsa ba amma zaki ga ga ya baro gidansu wai yana almajiranci sanyi rana duk a kan shi babu kayan arziki ba takalmi bari abinci duk wa'annan abubuwan sai kuma irin cin zarafi na yara mata da sauransu mace ce kurin za ta iya fuskantar wannan matsalan kai tsaye ta yanke hukunci mai karfi kai wanda zai yi matakar wuya a samu wanda zai tsallake saboda za ta yanke ne da zuciyan uwa za ta yanke wannan hukuncin ne da zuciyan uwa an samu da ta fito ta tsaya ta yi kara da maza a jihar adamawa har yanzu dai ba a bayyana sakamako ba wanda mutane suke gani ana neman a hana ta wannan mulkin ni a gani na gaskiya na ɗaya nasara ta farko shine an sami macen da har ya kai ya kawo ta kai stage din fitowa takarar gwamna wannan ko ta ci ko bata ci ba nasara ne a gurin mata na a duba na a zo a gani sannan kuma idan har ta ci ni a gani na abu ne wannan dama ne da ya kamata a ba wa mace a ga abin da mata za su iya yi akwai abubuwan da dole a ba wa wasu dama waɗanda ba su taɓa gwada waɗanda ba su taɓa nuna nasu basiran ba su a ba su dama su nuna tasu basiran don ta ci zaben ko an yi ƙoƙarin dannewa ko wani abu a gani na ba abu bane gaskiya ba abu bane mai kyau a ba ta dama saboda an san easy not easy ban san yadda zan faɗe shi da hausa ba ga namiji ya yi gasa da mace akan abu kuma mace ta cinye shi gasan tabbas zai ke jin kawai shi ya faɗa a idan duniya ya faɗa a idan ta don haka ko ta halin kaka sai ya yi ƙoƙari ya kwato wannan abun ko da a ce bai ci ba zai ƙoƙari ya kwace kin ga masu nuna su ba su supportin mace ta fito takara ko wani abu suna da dalilin su saboda idan kika duba addinin mu bai ba da dama ga mace ta fita ta cuɗanya da maza ba amma kuma bai ce kada ta fita ba kada mu mance da wannan bangaren ita ma akwai hukunce hukuncen da suka hau kanta in dai har ta san za ta kiyaye su to lafiya lau za ta iya yin takaranta ko wani abu amma muna mancewa gaskiya idan har za mu ɗauki addini mu kara abu mu tabbata cewa mun san hukuncin da yake kan wannan abin da muke faɗa kuma tabbas za ta fuskanci kalubale a gaban ta yana da kyau inda aka samu matashiya ba ta kai shekara talatin ba da ta samu kujerar majalisa abin da dai muke saka ido shine za ta yi mai kyau ko mara kyau amma a tunani na, in ta samu masu ba ta shawara na gari za ta yi mai kyau za ta koyi mai kyau ma jama'a ma al'umma da kuma zai karfafa ma wasu matan gwiwa su ma su fito su nemi takara kuma da yawa za su ci gaba da binta cewa oke wannan fa da za ta shugabance mu ta jagorance mu ta kai mu inda ya kamata kalubale ma sosai sosai saboda za ki ga mutane da dama za su ke mata kallon bata kai ba bata kai ta yanke wani hukunci ba ko wani abu duk dai irin fuskan za su rinka kallon da wani irin fuska haka wasu ma har dariya za su ke mata irin wannan ce ta fito irin ta gogi kafaɗa da maza haka ko wani abu ta gasa da su ai bata kai ba to irin duk wannan raina kwande. sauraro duka-duka a yi abin da lokaci ya ba mu daman kawo muku kina a cikin shirin ciwon ya mace sai kuma zuwa makon wuri don Allah mai kowa mai kuma ya raya mu sake dawowa da wani shirin yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai sulmun abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu ake cewa wani lafiya. to madalla a gaida aisha ma'azu Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da shirinmu na gaba. fara shan yanayin na wannan mako ne da jaridar Mutation ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma tsokace ta yi kan yadda rayuwar al'umma ke faɗawa ciki na halin da kayakin masarufi a yanzu haka yake tashin gauran zabi a kasar sai dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru tana rashin ko kula domin yanzu haka 'yan kasuwa su ne suke cin gashin su babu baka a faɗin kasar sai kuma jaridar da mai ita kuma cewa ta yi masu sayar da maganin fayalan fata a kasuwa kasuwannin bayan fage suna jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas da kuma rashin ingantaccen maganuka da suke sayarwa al'umma shine jaridar ta ji hankalin gwamnati musamman mata bangaren kiwon lafiya da cewa su yi kokari su maido da doka da oda cikin gaggawa domin kan lamarin ya zama ruwan dare a faɗin ƙasar jaridar kamarun tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar ƙasar chadi suka aiko manzo na musamman domin domin yi wa shugaba paul biya godiya a ofishinsa da ke birnin yawunde kan yadda ya ba wa gwamnatin mulkin kwalle shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron suna na haɗin kan ƙasar da kuma yafe wa juna shugaban mulkin kwarya janar muhammad idris david itino ya ce shugaba paul biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron jaridar economy kuma cewa ta yi jihohin guda shida na ƙasar jamhuriyar kamo za su yi fadawa cikin wani hali na tsananin ruwan sama kamar da bakin kwarya kuma ruwan saman zai iya yi musu mummunan ta'adi a daidai wannan lokaci da ake gudanar da ruwan sama a ƙasar jamhuriyar kamaru shine jaridan take jan hankalin gwamnatin ƙasar kamaru da cewar ya cancanta a yi kokari na ganin cewa an gudanar da nasa ayyuka na musamman na katta kwana domin kar ruwan saman ya laƙume rayuwar al'umma jaridar ecohosan te kuma cewa ta yi gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shan jaridar na wannan makon ne dai da jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke bangaren 'yan aware sama da guda dubu ne da yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni talatin da kamfanin bai yi ba sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Ta gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai darussan azubin watan Ramadana. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa mawala dan uwanku ne Muhammad al Khalil sashin da'awa ta kungiyar a kira a Ghana. Babu shakka makarantar Ramadana wato wata makaranta ce da take kunshe da darussa masu girman gaske wanda dukkan wanda ya shiga wannan makaranta ya karanci waɗannan darussa da kyau ya fahimci ma'anansu babu shakka zai fita da ainihin wata ainihin shahada ibada mai kyau wanda zai yi rayuwansa kyakkyawar rayuwa tsakanin shi da Allah ya kyau tsakanin shi da karan kansa ya kyau tsakanin shi ma da bayan Allah zamantakewansa ya kyau saboda idan ka lura kaliman azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak as-sawm al-imsak wai kamewa kamewa ga barin cin abinci ga barin shan abin sha ga barin shahawan jima'i wannan a zahirin kamewa kenan to haka zalika ne kamewa ga barin jin abin da bai kamata ba ga barin faɗar abin da bai kamata ba ga barin kallon abin da bai kamata ba ga barin zuwa da kafa inda bai kamata ba dokoki na Allah biyu ne umarni da hani yi kada ka yi to idan mutum ya kiyaye wa'annan dokoki babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah ya zauna lafiya da bayan Allah to daga nan ne za ka samu mutum ya zamo yana da tausayi zuciyarsa ya yi raushi ya zamo bawan Allah kyakkyawan mutum ya zamo yana tausaya ma ɗan uwansa ka kalli mai azumi a yayin buɗe baki duk abin da yake mallaka komin kankantansa yana kokari ya raba ne ya tsamma dan uwansa wani ko da bantalin wato dabino ne kenan mai azumi yana tausaya ma wato dan uwansa kamar yadda yake so ma kansa alkhairi haka yake so ma dan uwansa to daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata tiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna hakika za ku zamo masu kiyaye dokokin Allah Allah ya ba mu wato azumi mai kyau ya samu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa. Amin sun amin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To baba ga labaran a takaice mutane akalla hamsin ne aka kashe a yankin tsakiyar ƙasar Myanmar a jiya talata a wani harin jirgin sama da sojoji suka kai kan masu halartar wani taro na masu adawa da mulkin soja a kasar a cewar kafafen yada labarai da 'yan kungiyar fafutuka na kasar sashen burma na bbc da radio free asia da tashar labarai ta irwadi sun rawaito cewa tsakanin mutane hamsin zuwa ɗari ci har da fararen hula sun mutu a harin suna masu danganta adadin da abin da suka jiyo daga mazauna yankin zagen Kungiyar Taliban ta faɗa jiya talata cewa jami'an tsaronta sun kashe akalla mayaka takwas daga wata kungiyar 'yan adawa a arewacin Afghanistan waɗanda aka yi a lardin Farwan mai tazarar kilomita 120 arewa da Kabul babban birnin ƙasar shine karo na farko da aka gwabza tsakanin dakarun Taliban da mayakan NRF cikin watanni. Shugaban yankin Crimea da Rasha ta nada ya faɗa a jiya talata cewa yankin na cikin shirin tunkara abin da ka iya zama wani harin mai da martani na ukraine sarge aksiyov ya shaidawa manema labarai cewa dakarun rasha yankin kirimiya sun gina tsarin tsaro na zamani kuma suna da isassun dakaru da kayan aiki don dakile yiwuwa harin ukraine bayan watanni sha uku na yaƙi biyo bayan mamayar rasha to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu can da la'asariya za a ji wasu abokan aikin mu da dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya shirya da tare da bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin mr carl baba ya ko makiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku nake muku fatan alkhairi wassalamu